بسم الله الرحمن الرحيم نعم القول في القارئ اه اعوذ بالله من العليم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني وقولي لا سهل الا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت فهلا رواه الترمذي za mu tashi gaba na hadisi na darasi na hamsin da ɗaiko? bayani akan alƙarin wa ammal ƙiran lalace alƙarin wanda ya gwama aikin hajji da kuma a lokacin da wa ammal ƙiran amma shi wannan gwamawa ɗin wa huwa an shine mutum ya dauki niyyar bin nusukaini ma'an wato ya dauki niyyar aiki biyu umara da hajji a tare aw yuhilla bil umrati ko kuma ya niyya aikin umara fi ashhuril hajji aw wato a watannin aikin hajji thumma yurdifa zalika bil hajji sai ya biyo ko ya goya da aikin hajji a bayan umara din qabla an yuhilla min al umrati to kaga bil ha'ili dan ko bilha ko bilha kaga kafin ya dauki niyyar umara din samanin hmm. ya fi kama da a ce sha'unci an gane ko kafin a ce ya warware iramunsa sanin umara sai gwama an gane ko a kone zan zo idan na niyyar aikin hajji da umara a tare da ce allahumma labbaika iranin ولبيك عمرة وحجة وانا duk ana kiransa mai yaran amma wani lokacin niyyar ba ta bambanta tsakanin niyyarsa da ta wanda yake mutumatu da wanda yake tamatu'i ba ta bambanta domin shi mai niyyar tamatu'i kai tsaye ana jin umaraki yake an ambata an gani shi kuma wancan zai iya in ya ga dama ya fara ambata al'umara ko ya fara ambata aikin hajji domin lokaci guda yake wannan shine asali ya yi shirye su a tare to kuma da zarar ya yi niyyar nan fa ya je miƙati ya fara shiga cikin aiki to ya je zarce ɗakin Allah Ka'aba kenan ya yi tawaful qudum zai zarce ne kawai ba zai ci gaba da kuma sa'i tsakanin safa da marwa mun faɗi wannan ko ba zai sa a yi tsakanin safa da marwa ba mun faɗi ne mm. a wannan lokaci dama tun da ana zai mani ta gaba ke ɗaya da suka je makka gaba ɗaya za su tara ne su tafi nuwa ka'aba za a yi haɗu za a yi wannan wato wannan tsawafi tsawafi kudu ɗin da sallah da ka'a biyu to suna yin wannan sallar to anan ne za ka fara bambance su wanda yake mutamata ko mufar wato ko wanda yake zai ta zai gabatar da aikin umaran shin aka yi wannan dawafin aka yi raka a biyu dinnan zai zarce sa'ayi tsakanin su da marwa ya zo ya aski ya gama umara wanda yake muƙarin kirani yake yi da nufin cewa ya gwama aikin hajji da umara lokaci guda to ko shi da yi wannan dawafin ya raka a biyu zai tafi masauki ne haka mufrid wanda zai zo ya yi aikin hajji kadai an gane ko to idan idan ka so ka ci

to shi ba ba zai bar wannan guri ba sai ya gama sa'i tsakanin safa da marwa tun dama aikin an gane sa'i wato zai tsawafi da sallah raka a biyu raka a ce tsawaf ko sannan zai yi sa'i tsakanin safa da marwa zai yi aski ya cika umara kenan ko ba ka ba to shi ne sai ce a nan kare alkiran din nan shi ne ya gwama niyyar aikin hajji da umara ko ya niyyar ayyuka biyu a lokaci guda ko kuma ya fara shiga aikin umara na bata an gani an gani ko kafin ya fita daga aikin umara ɗin sai ya jona da aikin hajji shi ne abin da yake dan da wabai kaɗan abin da ake nufi da wannan gwamawa ɗin. fahu an yuhilla sukai nusukaini ma'an Shi ne niyyar ayyuka biyu a tare aw yuhilla bil umrati ko ya niyyar aikin umara fi ashhurul hajji a watannin aikin hajji thumma yurdifa zalika bil hajji sannan sai ya goya da aikin hajji kaji ko? babla an yuhilla min al-umrati kaga ila wannan bil ha'i yafi kamata kafin ya warware umarar tasa eh shi da ba dacewa na'am waqtalafa ashabu malik daliban malik sun yi sabani fil waqti allazi yakunu lahu fihi a wai wato a lokacin da zai iya afkar da wannan aiki nasa ko kuma ne aikin nasa faqila an ce zalika lahu yana da dama malam ya shara'a fi tawafi matukar bai fara tawafi ba walau shautan wahidan an gane ko da kewaye ɗaya bai ba mm. ma'ana kafin ka yi tawafin kana da dama ka ce ni yanzu zan fara gabata da umara an gani daga bayan sai zo in na da wayalwa sai goya da aikin hajji an gane ko ko kuma ya ce ya gwama gaba daya shi ce zalika lahu an ba shi wannan dama wannan dama a hannun yake abu da an yi shari'a fi tsawafi kafin ya fara dawafi walau shautan wahida ko da kewaye ɗaya ne bai ba eh na'am ci gaba wakila kuma an ce malam ya tsuf a'a ba shauda ake nufi ba mutukar dai bai gama dawafin guda bakwai din nan baki wayarka kuma bai yi wannan raka biyun ba wa ba da tawafi an kyamata bayan yin dawafin sa wa qabla wa ruku'i kafin kuma yi wannan ruku'in fa in fa'ala in ya aikata haka Lazima, lazimahu to akwai abin da ya kamata ku juna nuna mu lazimahu mi wakila to lazimahu wani lafazin da ya ce lazimahu niyyar da ya dauka ta yi an gane ko lazimahu niyyar da ya dauka ta yi isar masa wato abin da suke faɗa cewa wato an yankari da mai da kai ne ma'an ko kuma ya ga dama ya fara gabatar da ɗaya kafin ɗayan to wannan mashi'a din ko kuma damar da aka bashi to wannan ba zai kasance ne kafin fa ya dawafi hatta ko da bayan ya dau niyya ya fara cikin ya fara shiga cikin aikin yana da dama ya canja kai wannan wannan eh an gane ta mutu idan ka san wani lokacin kamar misali ya ji da yana da karfi a jikinsa kamar zai iya sai ji wasu irin hafat na rashin lafiya ko akwai bukatar lallai koma gida ko da wani abu na larura an gane to yana da dama ya canja wannan niyyar Eh. wakila kuma an ce lahu zalika yana da dama hakan ma baqiya alayhi shay'un min amali al-umrati matukar akwai dan wani abu da ya rage masa na aikin umara ah. min tawafi kamar na tawafi ne aw sa'i ko sa'i ne ma khala annahum annahum muttafaqun kaga hatta aski shi ma zaka iya sasha a ciki hmm. an gane ko ma khala annahu muttafaqu amma dai sun haɗu kan cewa ala annahu idza ahalla bil hajj cewa idan ya fara niyyar aikin hajji walam yabqa alai min af'al al umrat ya zama cewa babu wani abu da ya rage a tare da shi daga aikin umara illa li hilaqu wato sai aski fa innahu laysa bi qarin wato ba kirani ba wato abin da suke faɗa shine in kin samu ne ya fara shigar da niyyar umara ne albashi shi zai canza. amma aikin hajji mu ne aikin hajji su fara sawa daga baya suke ganin kawai dawo da ita umara to wannan akwai rigima an gane ko eh in dai aka ci har ya shiga yanzu kuma ya zo magana magana asiri ai aiki ya zo karshe kuma ya gama aikin umara kai tsaye yanzu ya doshi aikin hajji ba zai iya canza ba eh mm. ƙari qarini yace kaga mai gwame a cikin aiki zamo hadu hadil mutamatti wanda yanka na mai haƙƙin hajji na jin daɗi shi ma yawo kansa huwa indal jumhuri to kun ji wato ai na gaya muku wannan magana a baya hmm. mutum biyu ne aka ce za su yanka ga wanda zai yanka din ma'aikata ya da almutamatti hmm. amma da sharɗi zalika liman lam yakun adu hadir al-masjid haram in ba maka bane mun yi magana hadir al-masjid al-haram mun yi fadin me iya masjid al-haram hadiri matukar wanda suke cewa duk wanda yake wato dakhil al-miqati shi ma daga cikin hadir al haram an gane amma mu da muke nan wajen nahnu ghayru hadiri masjid al-haram kiga alaina al-hadi aga fi tamattu'i wal mu ga adiya tana kanmu idan muka yi tabattu'i ko muka yi kirani to shine dan dawa bayan wal qarin haka shi mai gwame a cikin aiki allazi yalzamu hadi lil wanda hadaya ta mai tamattu'i shi ma za ta hau kansa wa inda al-jumhur a wajen daukacin malamai min ghairi hadiril masjid wannan shi ma ya zama ba daga cikin mahalarta masallaci bi alfarma ba اللبن الماجشون ان با ابن ماجشون daga cikin malikiya ba ina sahabi maliki daga cikin daliban malik fa innal qarina shi alqarin a wajensa min ali makkata yana daga cikin ahli makka indahu alayla hadi yace a wajensa wai alqarin inda wato wa in kana min ahli makka ko da dan makka ne wai shi ma sai hadaya amma wannan magana ta shafi ne domin ai Allah subhanahu wa ta'ala da ya faɗi hadaya sai ce mai zalika liman lam yakun ahlu hadir al-masjid al-haram to ga ke ne zuga shi yawa kwarai mm, kuwa alƙaulu fil ifradi yarci alƙaulu to tattara zance kuma akan ifradi kaga yanzu dai mun yi magana akan tamattu yanzu mun magana akan kirani ko to yanzu yana faɗa wasu abubuwa yan bambance bambance ne suke tsakanin kowane ka kuma yanzu kwakushe su gabaki daya kun ga yanzu dai allah kalli kun ji iyakacin aikin umara kun ji kuma yadda ake niyya niyya kawai ka ka ce labbaika umratan labbaika hajjan labbaika umratan hajja labbaika qiranan labbaika ifradan ka qiranan duk wanda ka faɗa za ka yi wanda zarar kai wannan ka shiga cikin aiki kenan za ka ki zuba labbaika ba za ka na ba sai ranar goma ga wata bayan an yi ku ifada an gane ko ko kuma an yi jifa wannan kenan amma amma wato aikin hajji kadai wa huwa ma ta'arra min hadhihi sifat shine wanda ya tsaraitu ya zama a zigidir yake tumbar gabar wa'ancan siffofin na kirani da tamattu'i wa huwa Allah ya kuna mutamatti'an kada ya zama mutamatu'i ne mai aikin jin daɗi wala qarina kada ya zama mai gwame na'am bal an hilla bil hajji faqat a ne kawai ya niya aikin hajji kawai mm. eh وقد اختلف العلماء malamai sun yi saɓani, sun karu juna sani ayyun afdalu to wai wanne ne fa la kiranin ko tamattu'i ko fard halil ifradu shin wai ifradin ne aule kiranin ko shi kiranin aule tamattu ko shi tamattu'in shi ne falala wasababu fi ikhtilafi to amma sababin da yasa wannan kowa yake cewa wanne ne wanne ne ikhtilafu shi ne dai sabanin su da suka saba yi kima fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dangane da ayyukan manzon sallam ko aikin da annabi sallam ya aikata wato min zalika ko hmm. na daga cikin nau'ikan aikin, kafin shi annabi sallam sabani ake yi wai tamattu'i yayi ko kirani ko ifradi'i an ga kasa ganewa amma dai an fi karkata kan kirani'i ko kuma tamattu'i a kaza to da iya yiwa daga cikin kima Allah da ya koya abin saboda ya zama cewa wajen mutane su ta zuwa yi an gane ko na hmm. Ali na bi tsari ga sai Usman yana hanawa Kima zai bari a tamattu'i ba sai sai da Ali ya Allah musulmi ba fadan ba fadan manzo Allah sallam dan fadan wani mutum to sai ce to yi kawai sababu fi istilafi sababin cikin sabanin su wannan istilafu wai sabani wanne ne falala kirani ko ifradi ko ko tamattu ma fa'ala rasulullahi wato wai sabani ne suke yi akan wai wani aiki ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yi daga cikin wayancan wancan nan ka abun ambato wai zalika hakan yana kasancewa annahu ruya anhu sallallahu alaihi wasallam an roto daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana mufridan cewa ifradi wa ruya annahu tamatta'a an roto cewa kuma tamattu yayi wa ruya annahu annahu kana qarinan kuma an roto cewa qirani kuma so daya ya aiki ha so daya aikin haji umara uku na bata ta gani so kaga kenan wannan cewa an rawaito ko kaza ko kaza ko kaza to tunda ba a da an ki cewa gashi to ya nuna cewa da za a ci wanne ne a yanke a ce ga wanda yi to sai a ce shi falala eh? to shi kuma Allah yana da hikimomi nasa in ya ɓoye irin wannan abun wato manufar shi ne in kana da iko duka duka manufar da ya ɓoye daga cewa kawai abin aniya ne da kwaikwayon manzan Allah salama wato din kwarai daga ciki ko kuma don ya zama cewa wani ka ce masa sai ya haɗa biyun ba shi da iko yanzu wani bayan kashe ta biya masa akai a ce kuma sai ya ji ya samu ƙatar rago ya shin kaɗe shi a cikin wurin sai zama rigima biya masa akai ba shi da kuɗin mara ragon an gane ko ta ce je wanda bai iya ci gaba faktara malikun malik ya zaɓi cewa al-ifrada shi ya ce gaskiya ifradi shi ya falila wa aka bada fi zalika ya dogara cikin haka Alamaru maru ya na aisha ta ga hadisin da aka rubuta daga na aisha annaha qalat ta ce kharajna ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne sahih tace mun fita tare da annabi sallallahu ama hajjatul wada'i a shekarar da aka yi hajjin bankwana shekara ta goma kenan famina man ahalla bi umrati daga cikin mu akwai wanda ya dauki niyyar aikin umara daga cikinmu akwai wanda ya ɗauki niyyar aikin hajji da umara a tare ko dai mu karin ko mu tamatti ko? Allah Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam bil hajji shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki niyyar aikin hajji to kun ji to kuma ai ya da dabban yanka <laughs> to kun ji ko ai ya da dabban yanka an gane ko na'am rawu an aisha to ya rujar shi daga nana aisha ta hanyoyi da yawa hadisi ya sa'i na cikin sayi bukari da musulmi ala abu umar bin abdulbari ibn abdulbari na mari ya ce warware ifradu a roto ifradi anin nabi sallallahu alaihi wasallam ka gina nufa a cikin tamhidi hmm. an gane ko daga annabi sallallahu alaihi wasallam daga jabir dan abdullah ta hanyoyi daban-daban bayan wancan na aisha kuma ta kai mata wato kuma ingantattu to oh, ji sa aka ce mu'jamu siha wani gyara zan muku karka ce littafin nan wato na alfayomi ka ce muhtaru al-sihah sai dai muhtaru sahah domin ka ce sihah jam'i ne na sahih sahah mufranni na sahih kamar ka ce sahih sahah na alfayyumi amus ne yi na kuma min turkin siya ta hanyoyi waɗanda suke ingantattu ta hanyoyi waɗanda suke mai ingantattu kaga ta hanyar jabir bin abdullahi al'amsari ta hanyar nana aisha su kaki nan wa haza ya li liƙauli malik yan tafiru liƙauli malik yana goyon bayan maganar malik rashin hulla na huwa qawli abi fa nan abubakar da umar da usman da aisha suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da jabir abdullahi al-ansari waɗanda suke ganin cewa annabi to ai shi annabi sallallahu wato Allah saka mai wannan littafin da alkhairi wato kaga kenan wato tattara maka abu yake yi ba da an kana mutashattitan bayan a tarwatse ka kaji nan kaji nan yanzu ko gobe muna karanta hadisin annabi sallallahu alaihi kaza yake ko a littafi kawai ka san da mazan mazanin kauli makomar zancen ka san yadda take eh amma a dinga muraja'a dan Allah karatu yana tabbata ne da muraja'a da bi kuma wannan kodin din da Allah ya baku hazi ni'ima idan misali sai ka ware lokaci ka dinga sona ko ba wani abu kake ba ka dan sa kana jona kana ji kana ji wallahi zaka haddace masail kazira baka ba san adadin su ba amma wani lokacin rashin a fa gafa abu kusa da kai sai a wani littafi ka je kana tarbi za ka soyi littafi nan ku tuntun ma an dan dake ma shi a makaranta maka sani ba ra'au waɗanda suke ganin su kuma cewa sallallahu alaihi to shi fa annabi sallallahu kana mutamatti'an ai tamattu'i na tamattu'i ihtajju su sun kama hujja akan cewa lima rawahu lays da abinda su lays ibn sa'ad ya rawaita ana uqayl daga uqayl amin shahab bin zuhri da ibn shahab bin zuhri an salimi. da salim bin abdullah rawaita ma hanyar maliki daga abdullah bin umar qala ya ce tamatta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tamattu'i fi ami hijjatul wada'i a shekarar bankwana hajjin bankwana bil umrati ila al hajj kaga ya fara da umra ya zarce hajji kuma ya yi hadaya kaji isa da na gaya muku ɗazu ai da na ci to ai kuma ya zo da hadaya ko ba haka ba tun da har ya zo da hadaya hadaya ba ta mu farid ba ce ko hadiya ta waye karin da kuma mutamatti ko yawwa kuma ya to da hadayarsa daga zulhulaifa huwa mazhabu abdullahi wato shine mazhabu ban abdullahi bin umar kaga anan malik da yake madrasa umariya ya fita abdullahi bin umar an gane ko kaga ba ba su ba wai suna abin ne ba asubanci ba ta'assub bane an gane ko ba ta da amma ake yi ba ko mai suna yi ne ala basira ka an gane tare da cewa ya san wancan kaza ya san wannan ma kaza to shi dai wanda yake ganin ya fi bayyana masa tunda yana ganin cewa ijtihadin da za a ce abubakar yana kansa umar yana kansa aisha tana kansa ai ya fi ijtihadin da za a ce abdullahi dan umar ne wa nuzara'uhu shi ma su ne akai ko ba ka ba yau wanda ce kalli maganar da kyau eh na abdullahi bin abdullahi bin umar na ibn abbas kita da ce maka ainu zara'uhu mm. tsane kunsa ko eh, eh. ibn zubair mm. An rutu daga da aisha wato an samu saɓani a wajen amma da wancan ya tabbata cikin su yayi na'am dangane da tamattu'i da ifradi wa atamada to ci gaba marra annahu sallallahu alaihi wasallam kana qarinan shi to wanda yake ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kirani kuna ji shi kuma ya dogara ne ka cokan akan cewa hadisa kafiratan da hadisi cewa domin kana ji idan kana karanta hadisan in kana karanta da hadisan sosai kana cikin tafiya sai ka ji cewa anil sallam kawo fai ifradi an ga tsara turawa sai ka ji an yi magana hadaya sai ka dawo kana cewa kirani an gane kana cikin tafiya sai ka ce tamattu'i da ka san kawai sai ka ƙara je kamar kirani haka da ka ta ji <laughs> eh ci gaba eh ku ci gaba eh mina hadisu bin abbas shi sa malam te dinga zuwa makaranta ba wata gem da za kunna ta dinga baka nishadi a tsadar wacen da shinkafa an gane dama tun kafin yanzu Allah shine amanu wa tatma innu qulubuhum bi zikrillah to karatu kenan ala bi zikrillah tatma innul qulub ji wanda tije mun tashi da kutubu sita yace mu wallahi ni malam wani abu na Allah ko Allah ya mun komai amma ba na samun nutsuwa sai na zo irin wannan karatun ya ce shi sai tashi duce ta kaba zuciya kansu ya ce ai haka ne haka yake cin ƙwararri sai eh, ci gaba min hadis ibn abbas ya ce ta akwai hadis abdullahi dan abbas an umar bin al-khattab daga umar dan khattab ala ya ce samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa biwadil aqiqi yana faɗa a wajul aqiq madina ne atani laylata ati min rabbi wani mai zuwa ya zo min jiya da daddare daga ubangiji na faqala sai ce mu ahilla fi hada alwadi almubarak kaga dauki dauki niyya a wannan kwari mai albarka wa qul yawa dauki ka. wa qul umratun fi hijjati ka ce ma'ana ka dauki niyyar umara a cikin aikin hajji me kenan kirani gani hukun <laughs> umra fi hijja ko ba ka ba kirani kenan na ana ce hijja hajja ga dama a cikin akwai loga biyu akwai mai biyu akwai mai uku akwai mai daya gamuru gimuru gumuru eh mm. ci gaba kharajahu bukhari bukhari ya fi da wannan na'am hadith marwan bin al-hakam na'am da hadith marwan al-hakam qala yace sayyidu usman na da usman dan affan Waliyan. da ali bin abi talib usman yanha anil mut'at to kaji ga usman yana cewa ba za a yi tamattu'i ba wa an yujma'a bainahuma ai lalle sai dai ai kirani hmm. an gane ko a haɗa tsakaninsu hmm. ai da zai muku isharar akan su ko falamma ra'a zalika yayin da sayyidina ali ga haka ahalla bihima shi kawai sai ya dauke su baki daya amma ta matu'i in kenan labbaika bi umratin wa hijjati kaga wa hijjati litarahi wawun din kenan ma'anar summa eh sai ce ma kuntu li ada'a sunnata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li qawli ni wallahi bar da fadan wani mutum ba Rajab al-Bukhari Bukhari ya fi da wani hadisi to ai karanta ne ai kai ba ruwanka ko ba ka ba mutane suke shirme wai ire irin wa'annan hadisan an gane ko wai sai a dauke su wata su to kaji kaji to ai abu ne a su ko ba ka ba an samu sajina abubakar da sayyidina umar a kansu ma aka saukar da wannan ayar an gane wato innamal mu'minu ikhwa wa afsil shubaina akhawaykum kisa dai bace ya ayyuhal ladina amanu da imani aka fara budewa la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi kuma ya kare ta gaba innamal mu'minuna ikhwa wa aslihu bayna akhawaykum so kan kenan wannan abu ne dama a tsakanin su tsuwa wala yurwa ba ruwanka da su ba su iya wannan abu ba za su iya da kowa ba wannan abu dan aljanna ne ko ka na bata kanka lokaci ka zo wai saboda ka san munafunci sai al-akhdh bi tarf mutun ya kama jela sai kawai dinga to kaga irin irin wannan to kai yanzu ka ce man ban da saboda dakiki kawai ci gaba anas yanzu kai idan ka je gida ka buga babanka da babanka in suna musayar wani zancen ai sai dai kuwa kashe kunne ka fito waye ba na kirki ba a ciki in an tambaye ka to fa kusancin fa na wancan ya fa haka fa an gane ko abinda ya sa ɗane kun juna ne ba ruwanka an gane ko malamin da kake ganin sarki zai iya zuwa gida ga matar su tana da kama tsawa ga sayyidina Usman kalli ba sayyidina Umar ya zo ka duba Umar yadda ake shi ba magudu yake amma ga matar tana da kama tsawa wani yawancin ya ce a da dama ƙara na kan amma tun da na ji abin ya yi ma koma zan yi ah, to kai ba dole ba ba suke yi wa yana kaza kaza kaza kaza ba a dole sai haƙuri ai sau da ai menene duk wanda ai ya fahimci ga yadda suke ne an gane ko su suka zauna da su aka to amma yanzu yanzu inda mutum uwarsa da ubansa zai fito sai aka je yana sukan babansa ko babansa ma ci za a kalle shi ko ba ka ba to kuma suka cika da abubuwa tsakanin sahabbai kana ta wani shirme eh suka ji suka dinga abin nan yanzu ga shi za a ga sabon annabi sallallahu to nawa Umar zai dauko Hassan a wuya so nawa Hassan zai kaza so nawa Hassan zai kaza sai duna Ali duk sa Abubakar din ba wanda bai rada cin yayan sa ba a karanta jari ne da kyau yana da Umar mun karanta da ku mu kuma da ko Sayyid Bukhari ga wannan dan anan musulmi wannan dan na sayyiduna Ali sunan sa Umar yana da su shoran su mutane an ce ku dinga nan da kewa ci gaba hmm. hadin su anas ne yawa kharaja bukhari aidan yawa قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي وذا على السنة تشوى لبيك عمرة وحجة يوا تو لبيك عمرة وحجة كذا لو نية فحديث مالك ده حديث مالك كما عن ابن الشهاب ابن الشهاب عن أروة عن عائشة نعم قالت tace kharajna ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ama hijjatil wada a shekarar hajjin bankwana fa ahlalna bi umrati muka dauki niyyar aikin umara qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to kuna bi ko kuna bi ko sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana ma'ahu hadiyun wanda ya taho da hadaya a tare da shi hilla bil hajji mal umrati kaga ya dauki aikin hajji tare da umara me kenan kirani thumma la sannan ba fa zai warware ba hatta yahilla minhuma jami'an har sai ya warware daga su baki daya kaga kaga ranar akan me a matsayin me ne e? ka ci gaba hatajju ko sun kafa hujja faqalu suka ce wa ma'lumun abu ne sananne annahu kana ma sallallahu alaihi wasallam hadiyu annabi sallallahu ya to da hadaya wa yab'udu an yi bil qirani zai iya zai yi wahala ya yi nisa anil salim mai umarni da cewa a yi kirani ma'ahu hadiyun an gane ko eh. tare da waɗanda suke tare da cewa waɗanda suke tare da su ma tare da su akwai hadaya wa yakuna ma'ahu hadiyun shi ma ya zama cewa yana da hadaya a tare da shi wala yakuna qarinan kuma shi ma ki kirani ma'ana zai yi wuya ya ce a yi abu bayan shi ba wannan abu ne ba eh kawo su daga cikin hujjojin su kenan hadisu malikin aidan hadisu malik har wayo annafi daga nafi an umara daga umar ana hafsata daga hafsa an nabi sallallahu alaihi wasallam mm, daga annabi sallallahu alaihi wasallam qala ya ce inni qallatu hadi kuna ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni nayi wa hadaya ta rataye ma'ana tuni na ware hadayata domin wato lafazin qallatu hadi an ce kalida ratayen da ake sa mata an gane kalida din in ka sa mata rataye kai da duda an ganta wani zai iya daura mata tali kalmi a wuya shine kali ratayen an gane ko idan ka dauko ka sa mata takalmi ta da an ganta za a santa hadaya ce saboda su laraba a wancan lokaci da sun ganta hadaya ce ba za su cutar da ita ba saboda suna girma ta koda mutum kafiri ne ko kaddara za ta faɗi ta mutu law ba ala tariq da za ta kasa a hanya to sai a yanka ta wannan ratayen da aka mata za a dora mata akanta ta da duk wanda yake mushrim in ya zo ba zai ci ba shi ne daga cikin cimomin da ake sawa kenan ya san wannan sai dai ko wanda yake wato halal wanda yake kawai civilian ne farar hula shi ne zai zo ya ci wannan na ba ta an gani ci gaba ko na nitini na ɗore kaina ma'ana wato kamar misali na taji kaina na gyara an gane ko yawwa abin da ake rubi wato talbidu a ra'as ko a sha'ar ka wanke ka sa masa mai ka shirya tsaf ma'ana na gama shiryawa tsaf ni ba zan sake cewa zan yi aski ba sai lokacin da na yi aiki na'am fala uhillu to da ka ni fa ba fa zan warware niyya aiki na ba hatta an hara hadi har sai na soke hadayata a matsayin me ke dai kirani kirani qala ahmadu ahmadu min ambali yace la ashuk gaskiya ni ba na kokonto cewa annabi sallam kirani watamatu ahabu amma dai tamattu isi na musu <laughs> kaji ko to to ji ce man tamatta bi umrati ila al hajji fa masaysir min al-hajj kaga to suke ganin aika tamattu ha huwa mazkur bi al-qur'an an gane man tamatta bi umrati ila al-hajj ila hajji hajj lil-gaya kaga sai da aka ƙara wannan sana aka gangara aka tafi aikin hajji ya nuna cewa dilala ce ala ala wujudin intisal bain alhajji wal umra domin ya ce ila kaza kamar ka ce kharajtu min albayti ila almasjidi a cikin gidan yake a akwai intisal akwai bu'd almusafa an gane ko to wannan shi da ana iya fahimtar wannan a ciki na'am to amma kuma ai shikenan da yake cewa fa mastaysara min alhadi hada wato fi isha'ar ala zikiri alkiran talmihan kamar an faɗi ne kirani shi kuma a harare an gane domin an faɗi abinda da yake ake yi a ciki shi ma na'am amma shi ahmad bin ambali ya kafa hujja akan abin da ya zaɓa ɗin nan cewa wato akan ta mutu ya zaba saboda faɗin manzon Allah sallam da yace ni fa yadda nake duk sanda na gabata cikin yin wani lamari masta da mm. ba na ja da baya eh ma hadiya ni fa ban koro hadiya ba wala ja'altu umaratan ko ce ko ba dan ba dan kace wato ba dan na taho da hadaya ba kuna ji da sai in sanya aiki na ya zama umara in na warware na warware daga cikinta sai in koma cin aikin hajji a takwas ga wata yi kenan an gane to shi ke da suke cewa to malik rahimahullah ahmad bin ambali sai ce tukan da shi kansa ba ita ba amma kaga ce ba dan da sai in yi wannan ko ba ka ba hmm. eh ya kafa hujja har wa yau min tariqil ma'ana ta to amma ta fuskar ma'ana mar'a wanda yake ganin cewa annal ifrad al afdal a'a ma'ana yana cikin cewa wanda yake ganin ai ifradi aikin haji shi falla to shi ya kafa hujja ne akan cewa wa annat tamattu wal qiran rukhsatun ai tamattu'i da qirani rukhsa ce ai ba shi ne asalin aikin ba eh ai asali a aikin haji kawai يقول واتم الحج والعمرة لله الحج أشهر معلومات يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج شي كده أم أمبتا سو كان كده داك إذن كذو داك حج مبرور لا جزاء له إلى الجنة يتشي عمرة في رمضان تعدل حج فقال الدكتور حج النشي كده يأتي أمبتا توجد سيقفا falizalika wajaba fihi maddamu da kama tunda rukusa ce mutum zai ci banza sai aka wajabta jini a cikinsu. an gane ko san sanda muka ce wato ka san wato wani abu kamar zai izu kunna ne lalil mala'ika shi sa wannan matu malaman akwai albarka a rayuwarsu ka san ka tasirance da karanta hadisin annabi ka tasirance. ka tasiranci wallahi magana ka albani yana magana na rantsi da Allah idan albani yana magana sai ka iya cewa ayi qur'ani ce in ba kai da gaske ba zaka ji mene cewa kalla thumma kalla in hadha ar-ra'i kaza kaza kaza zaka dinka jin wasu irin abubuwan na to saboda abin ya riga ya zama jini da na kawai usulubin ma ya zama usulubin qur'ani saboda an gama abin nan Ah, to ai ko rubuce-rubuce mun ka kalla da sauransu tasirin wayannan abubuwan sai ka cewa kai da gani azauq alilmi alqur'ani kaga sunni haka zaka dinga ji sabo eh ci gaba ka gaya musu lokacin da muka ce <laughs> lokacin da muka ce eh. dangane da wajabcin wannan aiki kan wa kuma yi wajaba sai kuma shirɗin wajabcinsa to ai malam wata magana mai kyau mai wani littafi ke faɗa an gane wato ibn bukai yake cewa idan har zai zama a kafa hujja da magana a ce imara'ul kaisi ya ce akhdal ya ce wani arnan da aka yi a baya sun ce sai a kata kafa hujja da maganar malik ya ce a loka yanzu wancan da kawai dan giya ne sai iya larabci mai kyau a dinga kafa iska shahadi da shi a kafa da na malik ai shaidan ne a kafa da na ibn rushd ibn sa'id ibn wani yake cewa waya ake mutum ya goge a larabci yau karanta littafin addini ta karanta tafsirai da hadisi ki ta karantawa billahi alazim in kana karanta wayannan usulubin ya zauna a jikinka ba wata wakan larabci da ma ta baka sha'awa in ka ji a asalib dan nake ga ma wayannan duk mutumin da yayi tafsiri ya kai karfin ilimin da har yayi tafsiri to kai ka sara masa ka ɗauka ka dinga bin ka ga irin jawaban nan da suke yanzu ai wanda ka duba ya wasa ake wannan maka ba wannan duk wannan na daga cikin taimakawa a rabiyar mutum Ka ga wannan shige da ficen da ake wannan ƙwarewa za ka yi magana kalila wa dumna shirmi Ko kuma maka bidaya ga kalila wa dumna ɗinka in ka ce za ka yi kalila zan ce za ka yi bidaya in ka ce za ka ɗauko muku tafsirin khalil zombi haka ake yi ɗauko ka zo a yi in ka matsa da shirin su ɗauko bida wato anniha gari garibul hadis a ta yi in surute ne ka zai ka ɗauko wannan mukamatul huzali ko ta zama shari ko mukamatul hariri sai a zo a ta yi duk wani albarkar suna ciki ɗauko alayi ka ta bi daga farko zuwa ƙarshe ka ta yi duk wani littafin da kake gani arabiya ka suke taimakawa kai baka sani ba na cewa mutum ya tabi yana muraja'a ya tabi yana zaka ji kullum arabiya ta yi maka laushi kullum ta yi maka laushi ka ji wai ka duba kamus ko waye da shauran duk za ka abin nan dama ga sarfin can kayi ga ma za ka kace duk wannan ma'aunin da za ka ji su wani abu wa wani abu ne mai sauki idan ka ɗauko nihaya fi garibin hadis na ibn al-asir ka ga ka ce ka lissafa irin kalmomin da manzon Allah sallam ya ambace su kai a kutubu sita wasu su ko da ba duka ba to za ga ce fa tsakanin wanda fa yi babi da su da wanda yake kawo su a cikin istishadi a lalace fa kalmomin nan sun kawo wajen uku. yanzu zuba ka ɗauko sai buhari ka ce biyar hadisan ciki ka ɗauka kowane hadisi ya baka kalma ɗaya ba kuwa kai musu kudin gora kawai banda wani hadisi ma suka samu kalma ashirin duk baki ne ai lissafi ake malam akwai hadisi dubu bakwai da bakwai dubu bakwai da biyu da saba'in da biyar kamar da ibnu salah shi ke kawo a lissafinsa a makadimar ibnu salah to ka kenan kana da kalma dubu bakwai da ɗari bakwai da biyu da saba'in da biyar wannan shi ne abinda ka samu a sayil bukari an gane ko to shi kenan in ka ɗauka ka tsallaka ka tafi uwa uba musulun ka ce bidunin mukarrar mana da hadisi 35 misali to wannan fa ka duba fa abubuwa fa ka kwasa da yawa abubuwa ka kwasa da yawa mutane da sani bane haka shi ne kalmomi ka iba da yawa ko musamman irin wannan karatun ku da ake muku ban gishiri in baka manda kalma kalma kalma kalma kalma kalma din nan ai ba kai tsarki ake koya ma ba larabci ake koya ma amma ba kai ake ganewa ba wani baya ganewa eh shi ta ma mu ke ganin ba sai muraja a koya ba wallahi alazim karatu kake dauka ba sani ba ci gaba Allah ya na'am wa ala man yajibu akan wa kuma yake wajaba wa ba shurudu wujubi me ake magana akai sanda muke tattauna muke cewa dangane da wajabcin wannan aiki to kun ga yanzu dimman gan magana mun tsallake kama a shigo wani sabon babi ne wannan ma mun dalil ina ne don sabon ta zance ne mun ga magana falala ta wane ne falala kaga ai bai shi ba an gane ko to wannan abin haka yake a wajen magabata zaka iya ce abin mamaki ma ga mali ya saba abdullahi bin umar anan ya bi taron sayyidina abubakar umar da aisha na ce da gaskiyarsa ko ba ka ba yauwa ko abdullahi dan umar shi kuma ga tasu hujjar hamad bin ambali su ma ga tasu hujjar ko ba ka ba mai magana ifradi shi ma ga tasu hujjar to duk wanda ga ga nan mutum ya dauka sai mu ce yayi eh kwarai da gaske wa ala man yajibu kuma akan wa yake wajaba amma shuruɗu wujubi me shirɗan wajabcin sa kuma ta yajibu kuma yaushe yake wajaba shi aikin gaba daya eh, wa fi ayi waqatin yajibu kuma a wani lokaci shi yake wajaba fa me ayi makani yajibu ta ina ne ma yake wajaba kulna ba da zalika mun faɗa bayan haka fi ma tanibu lil muhrimu dan gane da wato abinda shi maniyaci zai nisanta bima huwa muhrimun an gane ko mm. da abinda kuma yake sa ya zamo muhrim Sun qulna aidan sanarwa mun faɗa maka a baya fi anwa'i hadha an-nusuki dangane da nau'ikan wannan aiki ifradi tamattu'i kiran wajibu an naqula ko ya wajaba yanzu mun ce maka fi awwali af'alil hajji dangane da farkon ayyukan shi alhaji kenan awli mu'tamir ko mai umara wa huwa al-ihram na farko shine ihram al-qawl fil ihram wato al-ihram abu bi ake nufi ana nufin niyya ana nufin sa hirami to alƙawli fil ihrami fadi a cikin ɗaukar niyya wata baka jumhurul ulama'i lokacin malamai sun haɗu ka cokan ala anna gusula cewa shi wanka lil ihlali wato dan ɗaukan niyya sunnatu to kaga wannan anan ihlal shine rafa'u sauti bin niyya abinda yasa niyya aikin hajji ake ambata ta da ihlal saboda sai an daga murya wa ma uhilla bi gairi lahi bi wa ma uhilla rufi al saut an da aka daga sautin an ahala ahalla yuhillu ihlal shine rafa al sauta bin niyya ya daga sauti kenan da ita niyya ta aikin hajji a fili ake yin ta kai kowa yana ji labbaika hajjatan labbaika haja hajja ba a tare da cewa wato aniyatu muhallu alqalb hadisin Abu Dawud da sanadi wanda yake sahih to shi wannan ibada a fili ake ta na'am sunnatun sunna ce annahu min af'alil muhrimi wato yana daga cikin aiki shi mani ya ce hatta qala ibn nawari har sai da shi ibn nawari faɗa kan wankan wannan mai aikin ina hadha al shi fa wannan wanka lil ihlali wato dan ɗaukar niyya inda maliki wajen malik aukadu min jumu'ati ya fi ƙarfin wajabci akan wankan juma'a an gane to wannan abin da ake faɗa shi yasa muka ce idan ka tafi yanzu duk inda zaka yi wankan nan ba inda zaka tsaya sai dai ko kai a nan gida ko kai a airport a nan tana kuna ji ko domin yanzu mu miƙatin mutanen Najeriya yana cikin ruwa sai dai in Madina aka zarce da ku kuna ji idan aka zarce da ku Madina ziyarat to shi kenan kai tsaye za ku zo zulhulaifa ne ku ɗauko niyya ku biyo ta nan abin nan abiyaru ali ko abaru ali shine nan zulhulaifa an gane ko to idan ku za ku tafi da wuri ne kun san daga nan baka za su fice da ku kai tsaye to kai wankan ka anan idan kai wankan ka anan ka sa iramin ka cin a jirgi ko anan an gane da an je can miƙaci za a gaya muku an zo kai suka ɗora niyya shi kenan karatu amma maganar cewa ka zo wai sai ka sauka a judda ko ka duk ba mawaki ta bane wannan ba katin ka bane judda ba miƙati bane eh kware da gaske na'am wa qala ahli zahiri mutanen zahiriya mutanen dawud zahiri sun ce ai wankan ma ba sunna bane wajibi ne wa qala abu hanifa abu hanifa shi zai ce da sauri yajzi'u minhu alwudu ai ba sai an yi wankan ba alwala ma za ta isa <laughs> ya ce in ka yi lola ma ke nan eh. wato wuce mutanen zahiriya kai abuwa ne ya ci hako shi na ci gaba mursali malikin na hujjatu alis zahiri wato hujja mutanen zahiriya mursali malikin hadisin nan mursali na malik ina hadisa asma abinci umaisi daga hadisa asma irin umaisi ana waladat muhammad wato matarsa jira abubakar ta haifi muhammad dan abubakar bil baida'i a baida ma ce baida nan zuru hulaifa ke nan fazakar zalika abubakar abubakar sai an bata hakan ne rasulullah ya sallam ramadan allah sallam faƙala sai manda allah sallam ce ka umarce ta ta yi wanka sai ta ɗauniya wal'amru inda hu to lamari a wajen su alal wujubi a wajen akan domin ya ce murha murha umarce ta ko ba ka bal taktasil wa lituhilla ka umarce ta waka abin nan to umdatul jumhuri to su kuma hujja lokacin malaman annal asla wato ai asali ko bara'atu zimmati asali kowa tsabe yake shine kubutar alkawari ma'ana asali ba wanda yake da wani nauyi aka mm. mm, ko ba ka ba kai wane je kai sallah a can gun a malam da Allah wannan tabarman yara sun yi fitsari ko ba su yi fitsari ba a asali bara'atu zimma ba wata tabarma da za a ganta a shi fada sai in mai tsarki kaka tambaya in ka ga ruwa an kawo an ajiye kaka tambaya mai kyau ne ko kai ka iba ka sha kai ka iba kai alwala an gane ko ga sa'ad bin abi waqqas ga umar bin khattab cikin cikin motsa tun zo kan ruwa kawai sai kai sa'ad ya ce ya al haud hal taridu haudaka sibaa namun dawa suna jele suna reto akan ruwanka ta sha umar ke cewa ya al haud la tukhbirna fa innaha taridu alaina wa naridu alaiha kaka gaya mana su suna sharu ruwan mu muna shan nasu shi ne al-asl bara'atu zimma ƙa'ida ce ta usul ku jama'a talai al-asl bara'atu zimmati kun gane ta ko daga cikin 70 saba'in eh, yawa shisa ba a asali duk mutum mutum shisa kana ji to wannan abun ya yi tasiri duk mutum ka zuwa ka kada da shi kai mutumin kirki an gani har sai in ya yi wani abu da ya ba na kirki ba ne sai a guje shi an gane ko a ta yi su bi amri har sai wannan wajabci har sai wajabci ya tabbata da umarni asali ba nauyi akan kowa ko ba ka ba shine an asul fil ibadatil kaf asali a bauta a kame ka a dora maka wani nauyi har sai wajabci ya tabbata eh la madfa fihi irin umarnin da babu abin da sai ije shi kana abdullahi bin umar eh da ya samu umari ko akwai mai ije shi ko ba ka ba to abdullahi dan umar ya kasance ya ga tafilu ihrami wato kuna wannan ƙa'idojin kuna lissafa su ko hmm. eh. yana yin wanka don ɗaukar niyya ta aikin hajji ko umara kafin ya dauki niyya kuma don shiga maka. zai yana yi kuma yana yin wanka don zai je tsayuwa arfa a yammacin arfa eh malikun yara hadi al salatin salasa shi malik yana ganin wayannan wanke-wanke da Abdullahi dan Umar yake yi na shiga Makka an gane ko da na shi da na shi da na irami da na tsayuwa arfa na min af'alil muhrimi yana ganin yana daga cikin ayyukan maniyaci sun hadu ka cokan la'annal ihrama kusa koma na malisa yani akan cewa shi niyya ta aiki kai sako daga gurin nan na an shiri ta yi la yakunu illa bi niyyati baya kasancewa sai da niyya waqtalafu sun yi sabani ina littafin hal an niyyatu fihi shin niyya tana isuwa a cikin sa min gairi talbiyati ba tare da an yi talbiya ba an ce labbaika ba qala malik malik yace da shafi'i akwai ta ka niyya ba sai ka ce labbaika ba ko ka ce waitu ni, ko ka ce waitu kirana nawaitu tamattu amma an ce labbaika kiranan labbaika umratan dan abu hanifa ya ce ita talbiya a hajji take kattakbirati fil ihrami bis salati to shi yace fa gai gaskiya magana a ce ba dole bane a a kamar wato kabbara ce a sallah kabbara harama ce a sallah hmm. illa annahu yujzi'u indahu shi a wajen abuwa ne ba da maka sani shi ba ba sai an ce Allahu akbar ba yanzu da yawa shi yana isuwa a wajensa kullu lafzin duk wani lafazi zai iya tsayuwa a gurbin talbiya din shi a wajen ba ma ka ce labbai kaɗan ba ko da wani za ka haɗa wani larabcin ka ce labbai kaɗan eh, eh, eh. kamar yadda dama yana isuwa a wajen su abu anifa a wajen buɗe sallah duk wani lafazi da zai iya daidai da lafazin kabar harama Allahu akbar a ce Allahu a'azam Allah is great abu na kace da zai ina zai gema ma Allah kai shi ba sai abin nan ba talbiyatu rasulullah abuwa da akwai rigima akan bayan Allah ko kuma ka gane usulin fiƙin su sai su kular da kai wallahi ta haɗe ka amma fa malika wannan fi shirya wallahi tallahi faɗa da kokawa da 'yan malikiya a ilmanci wallahi za ka sha jiki amma 'yan abu hanifa na kawo su 'yan abu hanifa ba na su musu da a kai wallahi musu musu da kawo abubuwa da hankula a ɗauki abu a ce mai jela jela jela sai ka tafi ka tafi kana ganin ka abu da sai kai kama ma dariya ce to ai nan ma ka manta kaza kaza kaza kaza to shi za ka gansa haka sai na ce za mu yi littafin usul fiqi insha Allah an gane ko wannan littafin na ma fitin littafin na wato na wannan na albaji in eh, shi za mu insha Allah na usul fiqi insha Allah very soon eh Mm, amma Allah da zamu yi shi sosai da sosai don yana da kyau ku yi shi eh. ku dambake shi kwarai da gaske yawa ci gaba an samu tsaya? an yi da yawa ne? ya kai shafi goma a haɓa da Allah za mu kalbi karatun nan je ne tarbiyatu talbiya, lafzu sallallahu alaihi Allah sallallahu alaihi wasallam malamai sun haɗu tukan ana anna lafza tarbiyatu rasulullahi sallallahu alaihi Allah sallallahu alaihi wasallam sai faɗin labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik na'am Na. hamda wan ni'mata laka wal mulka la hmm. sharika la". to kaga amma shi Abu Anifa ya ce ba sai kai wannan bakwai in ka hada ماذا ناك لارتشي وندي دي دي شي كده وين رواية مالك يلا كتير رواية مالك النافين ده نافع أنا بين عمرة عبد الله بن عمر أنا النبي صلى الله عليه وسلم خاصة عشان ترى قالي بدون مذاب أبو حنيفة نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصوف سندا ya fi inganci sanadinsa ya fi inganci wasalafu sun yi saɓani fi hali ya wajibatun shin wai ita talbiya wajiba ce bi hazal lafzi amla ka san fa ku gane da zarar fa ka shiga aiki ka shiga aikin haji daga kadauniyar nan za fa a fara talbiya ne a yi ta yi ba za ka tike ba sai bayan kayi hijji kwa na sallah za ka yi ta amma kuma wannan kwanakin mai da ake da bida ne gaskiya cigaba hal hiya wajibatun bi hadha al-lafz am la to wai wannan wajiba ce da wannan lafazin ko kuwa ita tarbiya ce fa qala ahlu zahiri mutanen zahiriya suka ce hiya wajibatun ai wajiba ce bi hadha al-lafz da wannan lafazin la khilafa inda al-jumhur amma babu sabani a wajen dokacin malamai babu hadha al-lafz dan gane da cewa wannan lafazin mustahabbi ne fa inna ma ikhtalafu to abinda yaji wato abinda suka saba a cikin sa fi ziyadati alayhi wato kawai shi ne ƙari akan wani lafazin ya halatta a yi ko bai halatta aw tabdilihi ko kuma a canja shi da wannan sa fa zahiri amma mutanen zahiriya su sun wajabta rafa sauti bi talbiyati a ɗaga sautin ana talbiya wa huwa inda al amma wajen su jumhur مستحب لي باجبي بني ما رواه مالك هو ده حديث اللي مالك يرويته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ياتي اتاني جبريل جبريل يا زوم فامرني يا عمر تشيني ان امر اصحابي لا عمر تشابينا ومن معي ودان ده سيتي تاري دني يرفعوا اصواتهم بالتلبيه دين دوك دوك دغل صوتهم في التلبيه وبالاهلال اي تلبيه ده مصدر ان مصدر ان لبى يلبي تلبيه كما ربى يربي تربيه نعم ajma alul ilmi ma abuta ilmi sun hadu ala anna talbiyatul mar'ati cewa talbiyan mace فيما كاو أبو أمرا شنو أبو ابن عبد البر نمر يكاو هو أن تسمع نفسها هذا الجد kanta ما في تجد قولي an gane ko mm. da talbiya ne. Wa Maliku. Malik ce. la yarfa'u lil muhrimu sautahu a in gaba ɗaya ma manyanci ba zai daga sautinsa ba fi masajidil jama'a in a masallacin jama'a ne bal yakfihi abinda zai isa masa yusmi'a man yalihi yadda ko wanda yake kusa da shi illa bil masjidil haram in ba masallaci mai alfarma ba masjidi minan da masallacin mina fa innahu yarfa'u sautahu fihi ma sanan ya daga sautinsa a ciki wa sabal jumhur jumhur sun haɗu kan cukan rafa sauti ka ce masallacin mina ka ce a kwanakin mina ai ba ana zuwa mina ma kake fara zuwa ko yawa wanda shi ne raba sauti raba sauti inda iltiqa'ir rifaqi wato yayin da aka gamu da abokai an gani ka ba sai dan ka tuna musu labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak allahu akbar kabira والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا تو دي دي تقبا وعند الإطلال يتي وعند الإطلال سند أكو ذا جبت الإطلال وعند الإطلال على الشرف من الأرض وتسند ذا أهو ونتدو نكأسا أنكو جغاوة Fakala mm. Abu Hazimi. Abu Hazimi ya ce. Kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabon Annabi sallallahu sun kasance. La bilguna ruha'a. Ba sa wato ba sa kaiwa ruha guri ne. Hatta tubaha huluquhu. Wato har sai makogoron su ya dashe. An gane? Ma'ana sabon Annabi sallallahu alaihi wasallam daga sauki suke yi da tarbiya har sai makogoron su ya dashe gaba daya. wakana maliku malik ya kasance la talbiyata wato baya ganin da talbiya min arkanil hajji wato baya ganin ta cewa tana daga cikin rukunan aikin hajji wayara yana gani ala tarike hadaman duk wanda ya bace bai ba ma kai sai ya yanka jini yace ina ce maka jini a muwadda yace ina nufin zaka yanka rago ne ba ka za ba wa kana gairu raha. waninsa an gane ko wannan sa wanda yake ba malik ba shi yana ganin rukuni ce daga cikin rukunin aikin hajji arkani tana daga cikin rukunin aikin hajji hujjatu man ra'aha wajibatan hujja wanda yake ganin ta ba wajiba ce anna af'aluhu sallallahu alaihi wasallam cewa ayyukan annabi sallam idza atat bayanan liwajibin wannan ma ka'ida ce hmm. ku ja layi ku ja ta mai kyau idan aikin annabi sallam ya zo bayanan liwajibin bayani dan wajibi ana mahmulat maftun alal wujubi za a ɗauki wannan bayanin nasa akan wajabci A hatta yadulla dalilu ala ghairi zalika har sai an samu dalili ya nuna cewa ba fa wajibi ba bane bi qawli sallallahu alaihi wasallam saboda fadin manzon Allah sallam khuzu anni manasikakum khuzu anni manasikakum ku karba ayyukan ku a to saboda haka ne suke kafa hujja man awjaba lafzahu fiha faqat waɗanda suka wajabta lafazinsa a cikin wannan tarbiyya ma'ana abin da ya faɗa da shi za a tarbiyya wanda yake ganin wato babu wajabci sai an yi amfani da lafazin manzo Allah sallallahu alaihi talbiya fatama da fi zalika ya kafa hujja ne akan ko ya dogara ne cikin hakan alamaru min hadisi jabir akan abin da aka rawaito daga hadisin jabir qala yace ahalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki niyya fa zakara talbiyata sai ya ambaci ko kuma sai ya ambaci talbiya allati bi hadisi bin umar wanda take cikin hadisin abdullahi dan umar qala bi hadisi a cikin hadisin sai ce wan nasu yaziduna ala zalika amma mutane suna yin kari akan lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam talbiya labbaika zal ma'arij labbaika zal ma'arij wa nahawahu min al kalam da makamancin wannan daga cikin dangu zantuttuka wadanda ake ganin babu ne wannabi yasma'u shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana ji wala yaqulu shay'an baya cewa kuma baya hana Umaru ya ni bin Umar. Oh, da kuma hadisin aka jawanto daga Abdullahi dan Umar. Annahu kana yazidu fi talbiyat. Shi ya kasance yana karawa a talbiya. Ana Umar bin Al-Khattab. Shi ne abin da nake na faɗa din nan. Mm. Eh Allahu akbar kabira yakan karu wannan. وعن Wa بن الخطاب Da كربلاء عمر بن الخطاب وعن أنس لا أنس وغيره وننسى Malamai sun so. An يسنسوا أن يكون ابتداء المهرم يذم يوا يذم wato farawar maniyaci ga tarbiyya bi asari salati musalliya ya zama a ƙarshen wata sallah ce da yi an bi san haka mm, fa kana malikun to kaga dama akwai raka'atai tawaf raka'atai tawatu ihram raka'a biyu ta ihrami a malikiyanci su mm. na fakana malikun malik ya kasance yastahibu zalika yana son haka ya asari nafilati a ƙarshen wata nafila ya maru ya min mursalihi ko da hadisin da ya rawaito na mursal ɗinsa an yi sha bin urwa ta ba sha dan urwa ana abiji na'am anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana yusalli fi masjid zil hulaifa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da ma kafin yin rakiniya sai sallah masallacin zil hulaifa raka'atayn raka'atayn fa idza stawad bi rahilatuhu idan ya gama ya hau abin hawa kaga sai ka gama hawa kawai za ku da kaza mota ce an gama shiga kai tayarwa za a yi mm. na'am ahalla sai ya dauki niyya fahtalafatil asar amma su sun yi sabani fil mawdi'i allazi ahrama minhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dangane da gurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki niyya bi Ajo da wajen aikin hajjinsa min aqdar zulhulaifa daga bangarorin zulhulaifa wannan an ce zulhulaifa a ce inda ya tsaya ko inda ya kaza wani ga an wahalar gaskiya فقال قوم وسنتين من مسجد ذل حليفة كشي أشي مسلاتين ذل حليفة إني بعد أن صلى فيه باي صلى أشين سا فقال آخرون وسكتين إنما أهرم آيات كني يعني هنا دل على البيداء lokacin da ya hau tidin wannan gurin tidin ƙasa kawai gaba zai ya gama hawa abu abin hawansa kawai gaba zai ya gama daidaita ya hau tudu kawai ƙara gaba zai yi eh. yawa wasu ka ce inna ma a halla a ya ɗauki niyya ne inasta wadda rahilatu san da abin wasu ya daidaita da shi ba ma ya ɗanyi gaba ba wasu ilabin abbas an tambayi abdullahi dan abbas an ikhtilafi fi zalik dangane da sabanin sa akan haka faqala sai ce kullun haddasa kai kowanne kowa ya zantan ne la an awwali ihlali alayhi sallam la an awwali ihlali sallallahu alaihi wasallam ba wai a farkon niyyarsa ba bal an awwali ihlalin sami'ahu ma'ana kowa farkon niyyar da ya ji ne kawai kowa niyyar da ya ji wato abin da ya so abdullahi dan abbas ce kowanne daga cikin marwaita da ya saba wannan a ina alaihi sallam kawai abin da ya ji ne ko yake tsammani amma shi sa ce maka an wahalar duk inda ma mutum da ya dauka daga nan yayi yi. kwai daga hakan yana kasancewa annan nasa lallai su mutane ya tuna mutasabiqina suna zuwa suna tsere ne fa'ala haza wato suna tsere akan ganin aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa yawa akan wannan akan wannan la yakunu fi hada ikhtilaf kaga ba za mu ce akwai sabani akan wannan ba wa yakunu al-ihlal sai ce niyya din da ta kasance kawai shine hmm. a wata sallah da ake matsaya ce a yi tsaya kuma tsaya ji ba fuka da san alannan mai a ta an kusan magama hmm? nan ya gama sai على أن المكية لا يلزم الإجابة حتى إذا خرج إلى منى to tsaya kan ba na so ne mai kwanton wannan mu bayan sallah da shi Allah